أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار bayan haka yan uwa masu kallon da sauraronmu mu a wannan tasha mai albarka tashar sunna tashar sunna tv mai taken sunna leƙa gidan kowa a ƙarƙashin wannan shiri mai albarka saɓon allah guba ne kamar yadda aka sani dukkanin mako makamancin wannan wannan shirya na maimaituwa ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa cikin yarda da iko da amince na Allah tabaraka ta'ala yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin da ya gabata yan uwa idan ba a manta ba muna magana akan a shirk fi a amalil qulub shirka cikin ayyukan zuciya ko ayyukan zukata wanda muna magana a kan fidira da Allah maɗaukin sarki ya halicci zukata a kanta shine bauta masa shi kaɗai lallai mun ce ubangiji Allah Ta baraka ta'ala babu wani dalili na hankali ko na ilimi da zai sa ɗan adam ya bauta ma wani abu wanda ba Allah ba saboda Allah maɗaukin sarki ya nuna duk wani abu da zai sa ɗan adam ya gane cewa asalin halittarsa shine bauta Allah akwai wannan dalilin a hankalce akwai wannan dalilin a ilimance a hankalce kamar yadda na faɗi a darasin da ya gabata na sani duk ƙiyayyata da mutum ba zai iya hana na shakan numfashi ba wannan numfashin ba mai mallakarsa iskan da nake shaka da wanda kake shaka da wanda yake shaka ba mai mallakarsa mai mallakarsa shine Allah tabaraka wa ta'ala ba za ka iya hana ni shaka ba ba zan iya hana ka shaka ba to wanda ya hore maka wannan iskan ya hore mun wannan iskan aka ce maka shine abin bauta hankalinka ya kamata ya karba tunaninka ya kamata ya je zuwa ga haka zuciyarka ya kamata ta aminta don kasan cewa ba mai iya baka wannan numfashin alhali ba zai iya ka ba duk wanda kuma bai halicce ka ba ba zai iya baka wannan numfashin ba domin da numfashin ake rayuwa Allah ya saukar da littattafai cikinsu mafi girma alkur'ani wanda yake shine littafin ka a yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi maganganu da dama cewa haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa shi kadai haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a haka annabi ga mu'az bin jabal atadri ma haqqullahi alal ibad ka san me haƙƙin Allah akan bayi ya ce Allah da mazo shi ya sani ya ce to haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a su bauta masa shi kadai kada su hada shi da kowa wannan shine haƙƙin Allah akan bayi dalili akali dalilin hankali ya kai ka gane Allah shi kadai ya cancanci bauta wala ma dalilin naqli balle kuma ga dalilai na ilimi ƙur'ani cike ke da ce abotawa Allah shi kadai hadisan manzan Allah cike suke da ce abotawa shi Allah shi kadai saboda haka me yasa za ka ƙi bauta Allah shi kadai a matsayin abin bauta lalle Allah maɗaukin sarki ya tabbatar shi kadai ne abin bauta yayin da ya hukunta cewa babu wani abin da za a bauta ma sai shi kadai wannan aya ce ta 23 a cikin suratul isra wal qur'anu mashhunun bil adillati ala butnal al ishraki billahi ta'ala ƙur'ani cike yake cike yake a kan me dame ya gama yin duhu dame da abinda yake da dalilan da suke bata shirka suke tabbatar cewa duk wanda ya rike shirka lallai ya bata cewa abota wa Allah shi kadai dalilan da suke cin ƙur'ani kan wannan la tu'addu wa la tuhsa ba za su kirgu ba za su kidayantu ba to da me yasa ka ɗauki bauta ma wani wanda ba Allah ba a matsayin ibada ba za ka samu sakamako ba don shi wannan da ka riƙe, ko da zuciyar kan ce in ka rike gobe kiyama faɗa za ku yi da ita faɗa za ku yi da wanda ka rike wanda ba Allah ba ba zai amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba a gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake da ikon saka ma wanda ya bauta masa duk wani abin bauta abin jayayya ne da abokin bautarsa da wanda ya bauta da wanda aka bauta ma da wanda ya bauta za su yi jayayya tsakaninsu a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah kun baya da bukatan abin da aka hada shi da wani aka ana agana shuraka Allah ce ni ne mafi wadatuwan abokin hadawa saka na bar masa taraktu wa shirku da shi da ni da shi da abin da ya hada da shi din na bar masa me Allah zai da wani saboda haka yan uwa kada ku ɗauki shirka a matsayin abin wasa saboda haka sabon allah guba ne mafi girman sabo shine al-ishraku billahi hada allah da wani saboda haka dukkanin wani abu da zai kai zuwa ga hada allah da wani za mu yi magana a kansa daidai gwargwado ƙalar ƙabi ai amartahum bil ishiraki billahi bi ibadati ma lam amurhu la bi ibadati yake cewa da Allah madaukin sarki yake cewa wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyya can kuma manzo Allah sallallahu yake cewa a shayatin fajtalatahum an dinihim wa haramtu wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amartahum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana sai ce to duka wannan ma'anar shine amartahum bil ishraki shaidanu suka umarci mutane su hada Allah da wani billahi su hada Allah da wani bi ibadatu ma lam ya'mur an ya ayi abduhu aw bi ibadati cewa su bauta ma wani abu wanda Allah madaukakin suke bai yi umarni ba bai ba da izini ba na abauta masa walam yansib dalilan ala istihqaqihi lil ibada kuma babu wani dalili ɗaya da ya tabbata da yake nuna wannan abin ya cancanci bauta an gane ko menene babu shi amshikatul misbah masabih ya kawo wannan babu wani abu da ya cancanci bauta wanda za ka iya nunawa ka iya ba da dalili akan cancantar bautansa duk wani abu da zai maka rana a nan duniya ya maka rana ne da izinin Allah kun babu abin da zai iya maka rana gobe kiyama idan ba da izinin Allah ba kana iya samun ceto gobe kiyama amma suwaye za su ceto waɗanda Allah ya yarda su yi ceto ko ma ne ne Allah ya gaya mana su ma ba za su iya yin ceto ba illa bi iznillah sai da yardan Allah sai da amincewar Allah kinan ba abin da zai iya maka rana a duniya ko a lahira idan Allah bai yadda ba to Allah nan da sai ya yadda wani ya iya maka rana sai ya yadda a iya taimakonka sai ya yadda a iya wuce maka gaba sai ya yadda kowa mai ya faru daga wajen kowa me yasa baka yarda cewa shi kadai ne cancanci bauta ba saboda haka yan uwa lallai mu sani bauta Allah tabaraka ta'ala da kiyaye dokokin Allah tabaraka ta'ala shine zaman lafiya shine kwanciyar hankali shine kaucewa dukkanin fitinar da za ta iya samun ka a nan duniya ko a lahira ta hanyar mafi girman saban Allah shine wanda muka ce guba ne shine shirka ibn rajab al-hanbali yake cewa fa inna Allah khalaqa bani adama wa fatarahum ala qabul al-islam wal maili ilayhi duna ghairihi ya ce allah maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam wa fatarahum ala qabul islam islam ya ɗora su a kan karɓar musulunci unconditional babu wani dalili tunani da hankalinsu ya kai su gane cewa addinin musulunci shine addinin su na gaskiya walmailu ilaihi da karkata zuwa ga musulunci duna ban banda addinin da ba musulunci ba saboda haka duk musulmi ya sani cewa har wanda ba musulmi ba idan aka taso bisa asalin halittarsa shine fidirarsa ita ce musulunci haka Allah ya halicci bayi haka Allah ya halicci bayi babu wani dalili da zai sa bawa ya kauce ma wannan asalin abin da aka halicce sai tasirin wani abu cikin halittun Allah tabaraka ta'ala amma ba wai kasancewar zuciyarsa eh, da take lafiyayya babu tasirin komai za ta yadda da wani abin bauta wanda ba Allah tabaraka ta'ala ba lakin labudda lil abdi min ta'limil islami bil fi'l amma dole ne musulmi ya san musulunci ta hanyar aiki fa innahu qabla ta'lim jahilun la ya'lamu shay'an saboda kafin ilimi shi dan adam jahili ne ba zai san komai ba da wannan yasa dole ne ka fahimci mai addinin ka dan ka bautawa Allah akan tauhidi da dalili cewa da muka yi Allah halci dan adam malai na ishara ne zuwa ga Allah halci dan adam akan fidar musulunci to ba za ka yi bauta kuma yadda ka ga dama don yanzu misali ka tashi ainihin dama aka musulunci aka halitta ne saboda kawai kai musulmi ne ka yi sallah ba ka yi baya ake duk ba ruwanka tunda kai fidirar ka dama akan addinin aka yoka akan tauhidi to sai ka tsaya haka a'a dole kuma ka fahimci ka karanci ka san addinin da yadda ake bauta Allah da kaucewa abin da zai kai ka zuwa ga hada Allah da wani saboda shi dan adam Allah ya kaddaro shi jahili kafin ya ilimi Allah ya kaddaro shi jahili shi yasa Allah ke ce fa'alam annahu la ilaha illahu ka sani lallai babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kaga sai Allah ce fa'alam ka sani shi kuma sani ba daga sama ake sauko maka shi ba don ba a maka wahayi kamar da ake manzanni da annabawa wahayi dole ka san addininka ta hanyar sauraron karatu ta hanyar tambayan abin da baka sani ba ta hanyar zuwa gaban malamai da littafi ka san me addininka sai ka bauta wa Allah akan dalili akan waccan fitirar da Allah ya yaka akanta saboda haka cewa Allah ya yaka akan fitira ba yana nuna kawai shikenan kuma ka dinga komai yadda ka ga dama ai fitirar ka kenan ba a'a labudda min at-ta'limi qabla al-ibada ba makawa sai an yi ilimi kafin abautawa Allah ana bauta Allah ne da ilimi ba da jahilci ba li'annal insana la ya'lamu shay'an qabla at-ta'lim dan adam asalinsa bai san komai ba jahilun ne kafin ya zama ilimi shi sa Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a Allah kin sarki ya fitar da ku daga cikin iyayenku ma'ana an haife ku la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba amma wannan kuma bai nuna fidirar da aka yi ka akan ta rabu da kai saka ilimin da zaka yi bayan haihuwarka da wayanka da iyayenka suka dora ka akan sa sai ya dora ka akan fidiran nan da Allah ya yi ka sai hankalinka ya tabbatar cewa eh, lalle wannan shine layin da Allah madaukin sarki yake son in rayu a kansa shi ya sa ma wanda shi kuma aka ɗora shi akan tsarin da ba biyayya wa Allah ba ba tauhidi wa Allah ba sai zama cewa an kawar da shi ilimin da zai karanta na rashin bin Allah sai kawar da shi daga fitrar da Allah madaukin sarki ya halitto shi akanta wa qala li nabihi Allah madaukin sarki ya gaya wa manzansa wa wajadaka dhalan fahada manzo Allah sallallahu asali Allah maɗaukin sarki ya gama mun same ka balan batacce ka kan komai na shirya fahada sai Allah shirya da kai sai ya ɗora ka akan tafarki na shirya wannan sai ya nuna cewa asali Allah da ya halicci annabi Allah bai san cewa zai zama annabi ba Allah ya san annabi ne tun ba a halicce shi ba Allah ya kaddaro shi a matsayin annabi a gadon bayan iyayensa manzo mafi daraja mafi kima mafi matsayi cikin manzanni bawa mafi matsayi cikin bayi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma sai allah ya sanar da shi ilimi da zai rayu a kansa domin ya tabbatar da shiryan nan da allah ya halicce shi a kan fidirarta shi yasa allah ce wajen ka balan fahada mun sami ka balan batacce ma'ana asalinka ba kana kan shirya ba ne أما فهذا سيمك دورا كأكان شريعة مك ما يدك أكان بدر الدك على تشيكا أكانتا والمراد وجدك غير عالم بما بما بما بما علمك من الكتاب والحكمة من فاشيني من ساميكا با مسني بكان أبين مك سند دكان للتابي والحكمة ده asalin hikima ma'ana fassarorin waɗannan maganganu suna hadisan manzo Allah sallam kamar Allah tabaraka ta'ala wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman kamar haka ne muka yi maka wahayi ruhan min amrina muka yi maka wahayi na wani manzo wani ruhi daga umarninmu daga gare mu muka yi umarni ya zo zuwa gare ka ma kunta tadri mal kitab a lokacin baka san me littafin alqur'ani ba wal iman kuma babu imani ba baka a'a baka san yaya imani yake ya kaza ya kaza ba baka san me alkur'ani bai sauransu wannan aya ce ta biyu cikin suratul shura wanda hakan ne ke nuna me lallai Allah tabaraka ta'ala ya halicci dan adam akan fidira amma labudda min ta'alimi dole sai an yi ilimi sai ka sani sai an sanar da kai ilimi kun baka sanin da kai kadai ka dauki littafi dan na iya larabci dan na iya turanci dan na iya hausa ka dauki littafi ka yi ilimi al'ilmu bit ta'allum ilimi da malami ake yinsa ka koya mini ni ma in koya ma wani wani ma ya koya ma wani a haka ake ilimi man kana da kitabu duk wanda littafi ya zama mu'allimuhu kathra khata'u duk wanda littafi ya zama malaminsa ba tare akwai wanda ya nuna masa mai littafin yake kunshe da shi ba to kurakuransa za su yi yawa kurakuransu za su yawa saboda haka lallai yan uwa ku sani cewa ilimi wajibi ne na sanin Allah na sanin manzon Allah na sanin hakikanin gaskiyar musulunci na sanin fidirar da Allah maɗaukin sarki ya halitto ne ya halitto ka akanta fitratallahi allati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim wannan ita ce fidira saboda haka tauhidi wajibi ne yinsa wajibi ne kiyaye shi wajibi ne fal insanu yuladu mafturan ala qabul haq dan adam an haife shi ne asali mafturan akan fidira ta karba gaskiya fa in hadahu Allah sabbaba lahu man yu'allimahu al idan Allah madaukin sarki yana son sa da shari'a sai ya dora shi sai ya kawo masa dalili na wanda zai sanar da shi ya ilmantar da shi alhuda shari'a shine alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fasara muhtadiyan sai ya zama shiryayye bil fi'li da aiki ba da an kana muhtadiyan bil quwwa bayan ya zama shiryayye ne bil quwwa da karfin Allah na fidirar da aka halitto shi akan ta gane ko fa in khazalahu qayyada lahu man yu'allimuhu bi ghairi fitrati idan kuma Allah madaukakin yana son tabar da bawa sai ya takaita masa an gane wanda zai karantar da shi ya dora shi akan fitrarsa ta asali kamar kala kamar yadda manzo Allah sallallahu cewa kullu mawlidin yuladu ala alfitra fa abawahu yahwudanihi aw yunasaranihi aw yumajjisanihi saboda haka idan Allah yana son ka da shirya wacce ya halitto ka akan ta fitrarka ta asali sai ya dora ka a hannun wanda zai karantar da kai wannan fitrar sai ya sa a haifo ka a hannun musulmai bayan Allah na kwarai ko kuma a haifo ka hannun waɗanda ba musulmi ba amma sai ya karɓe ka mai da kai hannun musulmai sai ka rayu a nan sai a sanar da kai ilimi sai ka san tauhidi sai ka rayu akan tauhidi sai ka mutu akan tauhidi sai ka dace da yarda da rahama da jin kai na mahaliccinka Allah yana son ka da shirya Allah ka so mu da shirya ya Allah amma idan Allah baya son ka da shirya duk da kai ya halice ka akan fitra wa ina khazalahu Allah idan Allah yana son tabar da bawa qayyada lahu man yu'allimuhu sai ikin sarki ya ainihin takaita masa wanda zai karantar da shi yugayyiru fitratahu wanda zai juya masa fitrarsa ta asali ta tauhidi sai ya zama cewa daidai da wannan hadisi da muka faɗi imamu muslim da bukhari sun cewa dukkanin abun haihuwa ana haihuwa sani akan fidira sai dai iyayensa su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ka kenan yanzu kai allah mutum sarki bai san ka da shirya sai ya kaddaro ka a hannun waɗanda za su ɗora ka akan saɓanin fidirar ka ta asali shi kuma wancan allah na san shi da shirya sai ɗora shi akan wanda za iyayen da za su ɗora shi akan sa ta asali sai ya tafi akan ta saboda haka lallai jama'a mu gane cewa addinin musulunci shine gaskiya tauhidi cikin musulunci shine gaskiya ga wani yana rayuwa a cikin musulunci shi musulmi ne amma duk abin da zai kawar da shi akan hakikanin musulunci yana kansa wannan abin tsoron da yake kansa ba karami ba ne ba yan uwa ku sani cewa kasancewa ta musulmi kawai dole sai na kiyaye tauhidi a musulunci lokacin da shehu dan fodi ya zo ya samu ana musulunci a najeriya amma mutane suna kan al'adu sama da addinin kasuwar bokanci da tsafi ita take ci da bori ba wanda zai yi wani abu sai ya nemi sani daga wani wanda ba Allah ba na haƙiƙanin me zai faru gobe wanda hakan tauhidi ne aka taɓa ilimin Allah ne na gaibu wani ya ce ya sani a wannan wajen a wannan halin sai aka fada cikin masifa a kansa na fashe waɗan fodiyo ya zo ya jihadi a kan haka aka jihadi to da wanda dalili zai sa in kana musulunci sai ka ce shi kenan kai kana kan fidira musulunci shi fidira ce amma yin tauhidi a cikin musulunci shi ne kasance akan haƙiƙanin fidira amma ko musulmi kake idan baka ta Allah to ka kauce fidirar da Allah ya halitto ka akanta ko musulmin kake sai baka bar tauhidi in an tambaye ka halice ka ka ce Allah to haka kafiri ma an tambaye shi wace halice shi zai ce Allah kenan yanzu me bambancin ku to abin da ake so ya bambanta ka da shi shine bayan ka yadda Allah ne ya halicce ka ka bauta mu kuma Allah shi kadai shi ya yarda Allah ne ya halicce shi amma bai bauta Allah shi kadai ba kai kuma ka yarda cewa Allah ne ya halicce ka sai ka bauta Allah shi kadai shine ka tabbata musulmin kwarai domin musulunci da tauhidi abu guda ne amma duk mutumin da yake ikirarin musulunci amma yake haɗa allah da wani musuluncinsa ba zai masa amfani ba bai bambanta kansa da waɗanda ba musulmai ba domin su sun yarda da allah a tauhidin su na rububiya amma ba su yarda da allah a tauhidin su na uluhiyya ba kaɗaitaka allah allantakan allah cancantar Allah da bauta ba su yarda da wannan ba wannan shine masifa mafi girma da mutane da dama suka faɗa a cikin ta a yau Allah ka kare mu ka fitar da mu daga cikin irin wannan hali da al'umma da dama ta faɗa a kai a 'yan shekarun baya tasirin wa'azi akan tauhidi ya yawaita bayan rushe shirka da aka yi a farko amma wallahi yau an waye gari ana neman komawa baya yanzu malaman tsubbu kaso tana ci bokaye kaso tana ci 'yan duba kaso tana ci 'yan bori ne kawai saboda ana ganin kawanci ne ba su dawo ba amma a cikin garin musulmai kashi 95 ko da tara na al'ummar garin musulmai ne sai ka ga gidan da ake layi ana faɗan damuwa yana faɗan cewa ga yadda za a yi kuma kai ka sani ni na sani duk wanda suke layin nan sun san cewa boka ne a gida kuma ka ce kai musulmi ne to wannan ma ka kauce wa fitira ka ta asali ka kauce wa fitira in ka yarda boka ne wanda yake hada sani da Allah in ka je wajen sa sakabar musulunci za ka yi kwana arba'in kana sallah ba a karba ba ka kafirce abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alkur'ani ina musulunci kuma duk abin da zai gaya maka ya saba fidirar da aka halicce ka akanta shine tauhidi lallai jama'a ku kula wallahi mutuwa da imani shine kwanciyar hankalin bawa duk abin da zai je ya zo duk abin da zai faru a rayuwa komin tsanani komin fitina komin tashin hankali kada ka yadda a kwace tauhidinka a hannunka shine asat ɗinka mafi girma shine afisat ɗinka mafi tsada tauhidinka wallahi daga ran da tauhidinka ya bar hannunka kenan ka gama mai son nasara akan ka yayi saboda ya raba ka da yardar Allah ta dindindin ya haɗa ka da jin daɗi da ake manta shi a cikin sakan guda idan an haɗu da fitin da gobe kiyama ya haɗa ka ya haɗa ka da jin daɗi da ake manta shi cikin minti guda cikin sakan guda in an haɗu da tashin hankali gobe kiyama saboda haka tauhidin ka shine jarinka Tauhidin ka shine ka mafi tsada Tauhidin ka shine zaman lafiyan ka da kwanciyar hankalinka tauhidinka shine rabautarka a lahira hatta a duniya kuma a kansa aka halicce ka shine fidirarka saboda ina kira ga kaina ina kira gare ka ina kira gare ki ka rayu akan fidira kamar yadda aka haife ka akan fitra kuma ka dinga addu'a Allah madaukin sarki ya tabbatar da kai ka mutu akan wannan fidrar ma'ana ka mutu akan tauhidi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik Allah ka tabbatar ne akan addinin ka me addinin shine tauhidi rayuwa akan Allah nake bauta ma shi kadai cikin wannan addinin na musulunci annabin da aka saukar alqur'ani annabin da maganganunsu addini ne annabin da wanda ya bi shi ya tsira ya rabauta yake wannan addu'a ina kai ina ne saboda haka lallai ku sani sabon Allah guba ne mafi girman sabon Allah hada Allah da wani saboda haka fidira akan ta aka halicce ka ita kuma fidira shine biyayya wa Allah tauhidi na gaskiya insha Allah tabaraka ta'ala a darasi na gaba za mu daura daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai ubangiji mai girma kuka haɗa mu cikin lada kurakurai da muka yi allah maɗaukin sarki mana gafara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk